Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana wannan karan akan mitoci 24, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol ko kuma VOA Africa zango na 200.5. kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa ta intanet a koda yaushe akan voahausa.com. Assalamu alaikum Aisha Ma'azu ce tare da Sarfilu Hashin Gumel daga Washington DC muka sake dawowa ko muna farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na dare kuma na ƙarshe a wunin yau. Yau Juma'a rana ce da muke baku damar bayyana ra'ayoyinku na ƙashin kanku akan duk wani al'amari da ke cikin tuwo a ƙwarya. A cikin shirin namu yau za ku ji cewa mahukunta a Najeriya sun ce za su mara wa duk waɗanda aka yi wa cin mutunci a ƙasar Afirka ta kudu baya domin nemo su Kamar kullum domin bayyana ra'ayoyin naku, lambobin da za ku kira su ne ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta sai an danna alamar ƙarawa wato plus kamun a jero lambobin. Kafin nan ku shirya domin ko sarfilu ya shirya ya karanto muku labaran. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Robert Mugabe tsohon shugaban kasar Zimbabwe ya rasu. Emerson Mnangagwa shugaban kasar mai ci yanzu ne ya sanar da rasuwar wato magabacin nasa a sakon Twitter. Mugabe wanda ya rasu yana da shekaru 95 a duniya ya shugabanci Zimbabwe na tsawon shekaru 37 daga shekara ta 1980 lokacin da kasar ta sami 'yancin kai daga Birtaniya. tundunar soja ta tilasta wa mugaba sauka daga karagar mulki a shekara ta 2017 da farko an raka yaba wa mugabe a matsayin wanda ya kwaci 'yancin kasar sai dai bayan 'yan shekaru aka shiga kushe mishi saboda da keta haƙƙin bil'adama da ya haɗa da lakaɗa wa 'yan hamayya duka da gasa musu ukuba da kuma kashe su Kasashen yammaci sun kakaba wa mugaba takunkumi da mukarrabansa bayan da magoya bayansa suka fara kwace gonakin fararen fata a shekara ta 2002. Abinci da ake noma a Zimbabwe ya ragu ainihin sakamakon mai da gonakin a hannun baƙaƙen fata da ba su da kwarewa a noman zamani. kasar afirka ta kudu ta fara tantance barnar ta tashin hankalin kin jinin wato da tashin hankalin kin jinin bakin haure na wannan mako da ya jawo wanda a cewa hukumomi rikicin ya halaka mutane goma haka kuma wasu da dama sun jikkata ya kuma jefa kasar cikin tsoro da taɓaɓɓarewar harkokin kasuwanci haka zalika ya kuma yi illa ga dangantakar ƙasar da wasu ƙasashen afirka a wani jawabi da ya ta talabijin a jiya alhamis shugaba sirrin ramaphosa ya yi allah wadai da har-haren da aka fara a ranar lahadi wanda masu manyan motoci da masu tunanin bakin haure sun kwace musu ayyuka a ƙasarsu suka shirya ramaphosa ya ce mutane biyu daga cikin mutum goma da aka kashe 'yan kasar waje ne ko da yake bai faɗi ƙasashensu ba ya kuma ce an kama mutane 423 a lardin goten da ke arewa maso gabashin ƙasar yankin da johannesburg da babban birnin ƙasar pretoria suke to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc baki ɗaya kasuwannin hannun jarin amurka da na china sun cira baya bayan nan akan labarin cewa gwamnatocin kasashen biyu sun amince da komawa kan teburin tattaunawa a farkon watan gobe don tattauna kaddamar da suke da juna kan karawa juna harajin kayan da ake kaiwa kasashen nasu sai dai kuma masu nazari sun yi kira ga masu zuba hannayen jari da kada su sa ran cewa wani abu zai canza da yake china bata ɗauki matsayar shugaban amurka donald trump da muhimmanci ba kuma babu wani tabbacin akwai wani babban sauyi da zai faru ana sa ran ƙasar china wajen ƙin amincewa da duk wani abu dole mu tsaya da ƙafarmu mu wato mu kuma bi abin da trump yake yi yana daga cikin muradin china ta gyara a cewar shugaba donald trump lokacin da yake rawaito maganar da wani jami'insa na cinikayya ya yi a gidan talabijin na cnbc jaridar the global times mallakar ƙasar china ta zana wani hoton kan abin da ake sa ran zai faru a lokacin tattaunawar mai zuwa duk da yake ta amince da cewa tazarar da ke tsakanin ƙasashen biyu har yanzu tana da girma hukumomi a ƙasar philippines sun ce sun kama wata mata 'yar amurka wadda ta yi ƙoƙarin sace wani jariri ɗan kwana shida da haihuwa cikin wata jaka jami'ai sun ce matar mai suna jennifer talbot daga jihar ohio an kama ta ne a babban filin jiragen sama na manila kafin ta hau jirgi kamfanin dillancin labarai na faransa afp ya fitar da rahoton cewa talbot ta wuce wuraren binciken filin jirgin kafin a dakatar da ita a kofar da ake shiga jirgi bayan da ta kasa bayar da takardun da suka kamata masu alaka da jaririn yanzu haka tana fuskantar laifukan safarar mutane da kuma garkuwa da mutane laifukan da ke ɗauke da hukuncin ɗauri har zuwa shekaru ashirin a gidan yari. A yau Juma'a mahaukaciyar guguwar Dorian ta rage ƙarfi zuwa matakin farko bayan da ta haddasa haɗari da ambaliyar ruwa a kan hanyoyin jihohin North Carolina da South Carolina. Gwamnan jihar North Carolina Roy Cooper ya yi kira ga al'umma da su kasance masu lura ga duk wani abu da zai shafi lafiya. ana dai hasashen cewa guguwar ta doriyan ba za ta afka jihar kai tsaye ba a yau juma'a amma maimakon haka za ta rikita tekun north carolina ta kuma haddasa barazana ga rayuka a jihar da kuma makociyarta ta south carolina tare da kudancin jihar virginia kafin ta kauce a halin da ake ciki kuma dubban mutane a bahamas sun fara ɗaukar matakan sake gina rayukansu biyu bayan gagarumar barna da mahaukaci guguwar doriyan ta haddasa a ƙasar. A gaida Sarfilu, labarin duniya kenan kuka saurara. To yanzu kuma bari mu buɗe taskar rahotannin namu inda a Najeriya mahukuntan ƙasar suka ci alwashin marawa duk wanda aka yi wa cin mutunci a ƙasar Afirka ta gudu baya don kwato hakkinsa. wakiliyar muryar amurka madina dauda ta hada mana wannan rahoton We intend not only to determine the causes of this latest event, but also to assess and account for the losses in life and property that have occurred. This will allow the government to more accurately demand reparation to compensate our citizens who suffered in this recent orgy of violence. A nan kakakin majalisar wakilai Femi Gbajabiya Mila ne yake cewa majalisar wakilai tana da niyan bin diddigin abin da ya faru da 'yan Najeriya. tare da binciken waɗanda abin ya shafa sannan su tabbatar cewa da su da ɓangaren gwamnati sun bi kadu domin a biya wa 'yan Najeriya haƙoƙinsu tare da biya musu diya. The House of Representatives is ready to authorize legal funding for those citizens who wish to take legal action against identified perpetrators of the violence, as well as those who sponsored them or permitted their actions to occur and continue. Honorable Bajabi Amila ya ce majalisar za ta ɗauki nauyin duk wata shari'a ta 'yan Najeriya akan waɗanda suka kai masa hari ko waɗanda suka ci zalinsu ko kuma waɗanda suka ba da umarnin cin zarafi da aka yi masu. Yaya ɗan majalisar wakilai mai shugabantan kwamitin kula da harkokin sojan saman Najeriya Muhammad Shehu Wan Bankoko yake kallon wannan abu da ya faru a Afirka ta Kudu. Yan Najeriya suna da haƙoƙi a kanmu da yawa wannan mun yi kanmu alƙawali mun yi wa Allah alƙawali mun yi wa talakawan da suka zaɓe mu su kawo mu a nan alƙawalin cewa duk abin da ya taɓa su ba za mu bar shi ba za mu yi magana a kai za mu jajirce kan wannan kuma tabbatar da haƙƙin su ya fita a abubuwan da suka faru a afirka ta kudu abu ne wanda muka yi allah wadai da shi muka nuna bakin cikin mu mu gaya wa gwamnatin tarayya da gwamnatin south africa da cewa abunda mutanen a afirka ta kudu suka yi ba su daidai ba nan duka afirka ce kuma su kamar sun manta da abin da muka yi musu ne kowa ya san abubuwan da najeriya ta yi shekarun baya da suka wuce akan abubuwan da suka faru a afirka ta kudu mu muka ɗauki nauyi nelson mandela ya zauna a ƙasar nan wasu shugaban ƙasa sun zauna a nan mun tallafa musu da wani wurin zama kasar nan ta yi musu hakan da abinci da dukiyoyin najeriya da sojojin najeriya kai ba abin da ba musu to shine muke tambayar su abin da ya kamata su biya yan najeriya kenan abin da suka yi mun nuna bakin cikin mu ko mun faɗa wa najeriya mun faɗa wa duniya gaba ɗaya cewa wannan ba za mu yarda da shi ba nan afirka a dokan mu ta african union duk dan afirka yana da mai je kasar afirka ya zauna inda yake so yi kasuwancin shi al'adu saboda guda ne mafi yawa addini mafi yawa guda ne da kuma fata ita kanta guda ce kakakin majalisar wakilan da shugabanninta sun ce suna goyon bayan matakin kwaso 'yan Najeriya daga kasar Afirka ta kudu tare da yabawa kamfanin jiragen Peace Air da ya ce zai jigilan ɗibar 'yan Najeriya daga kasar Afirka ta kudu kyauta. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Masu sauraro kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a yau rana ce da muke ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan duk wani batu da ya dame ku ko kuma wanda ya shafi ci gaban ƙasa. Wa lambobin da za ku kira su ne ɗaya sifili ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ga lambobin kuma ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an danna alamar karawa kamun a jero lambobin amma kamun mu baku daman bayyana ra'ayoyinku ga wannan faifan a shakata da shi Take all in nine, line, what in Salamu alaikum maza ga mata musulmai ku saulari wannan zantuttuka mai ban tausayi randa zan bar duniya bayan na rasu mata ta su da hawaye don ta masu ya'ya na sun yi ta kuka sai suna faɗin ubanmu ya rasu babanmu ya rasu nan da nan sai a shaida ma ya zo yi mi domin ni na tafi dama aina adana likafani na matata ita za ta min wankan gawa ta yi min sutura bayan ta gama komai sai ka ji kumar maso za a yi sallan gawa gabanin sallan liman ya tambaya shin akwai wanda ke bin na zaba shi. in akwai to ya fito don a biya shi in kai yake bi to ka fito don ka biya shi bayan shi sai a ce a daidai da safu ka da ka ban tausayi wayo inda ina da murya da rayuwa ka in ce duniya sallan gawa a ɗauke ni za a kai ni makabarta ina da wata mota mai suna toyota ciki za a sani ana laida ilan ba iyalina na gidajena na duka na basu daga nishe kafani ba takalmi kai makabira za a sani kabari yam a aje ni bakin kabari minti biyu la ilaha illallah muhammadu rasulillah ana faɗi sai a sani a rufe ni malam yayi addu'a dangi su yi addu'a yaya su yi addu'a abokai ayi addu'a allahumma salli bayan an karanta kowa ya watse ya saurani da matambaya mala'ika ya zo ya ce min marabuka na dace sai in ce mai rabi yamma in ban dace ba in ce mai wasap ne ka amma Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To gashi mun samu mu na ta farko yau wa ke kan layi. Eh, kuna magana da abubakar ɗanladi toloku daga karamar hukumar da kowace jihar kebbi tare da najeriya To Malam Abubakar menene ra'ayinka yau menene ke ci maka tuwa kwarya? Abin da yake ci tuwa kwarya shi ne ina so al'ummar da Najeriya a cikin kama da kowace ni da Zuru Emirates in fact yan majalisun mutum daga Nasa Bala Ibn na Allah hmm. da Honorable eh, Kadiru Tukura a zo ai upgrading wannan dam din mu na Zuru ai investing agriculture ai Boston ishi saboda Najeriya mu ba yankin juri emirates mu amfana da wannan dam din har power house za a iya samu ya taimaka ma al'ummar zuru emirates to mun gode sosai abubakar da wannan kiran naka yanzu kuma mun samu wani kiran daga jihar kaduna wake kan layi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum salam kamu mu ci gaba ka dan rage sautin rediyon ka domin yayi sama da yawa. na ma kashe rediyon nan gaba daya suna da alhaji musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo nan najeriya to alhaji musa garo ne ke ci maka tuwo a kwarya yau to alhamdulillah ni shawara nake so in ba mutanen karamar hukumar zuru saboda abdullahi musa magaji da ya fito a matsayin dan takarar ciyaman na karamin kuma zuru mutum ne mutumin kirki kuma mai kulawa da al'umma to ya eh. kamata dai mutane su tsaya su duba idan garjan yanzu kin san siyasa ya kamata mutane zaɓi mutanen da ya kamata hmm. wanda suka san abin da ya kamata kuma koma da ko sagu muna kira ga al'umma karamin kuma da ko sagu ita ma na su lura Ibo Suleiman Sahabu Shindi shi domin ya yi shugaban karamar hukuma al'umma sun ga irin ayyukan da ya na alkhairi mm. ya kamata mutane ku rika zaben mutane ka san za su kawo muku ci gaba ina fatan za a tashi lafiya na aiki kenan Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Mun gode Alhaji Musa yanzu kuma har yanzu dai muna jihar Kaduna wake kan layi. Assalamu alaikum kuna magana da Yusuf mai hanji mahauta unguwan rage rage kakkiya. To me ke ci maka tuwa kwarya? a ni alhamdulillah ina son nika godiya na ne ga gwamnan kaduna malam nasiru yan rufa'i saboda ayyuka da yake mana mu mun gode allah kara masa kima da daraja allah kara ɗaukaka to godiya muke malam yusuf sai kuma yawa ku tashi lafiya to ga wani yana kan layi a wake kan layi kuma daga ina kake kira mm, ali adamu ne daga magama tsoron local government to state to menene ra'ayinka yau yawa ra'ayina yau shine akan maganan abubuwan da suke faruwa a maiduguri eh. yadda ake ta kashe mana sojoji kullum inda yanzu an riga an samu mutanen is suna sun shiga wurin nan mm. to ya kamata gwamnati ta tsaya amma <laughs> to a cikin kwanan nan duba da suke ta kashe wani mutane kuma suna karɓo kayayyakin da ake tura musu to mun gode da haka ina kira da shugaban kasa ya tsaya sosai a bincika kwamandojin da suke wurin nan ya kamata a kira su a bincike su to gode sosai ma masu saurare yau juma'a rana ce da muke baku damar bayyana ra'ayoyinku na ƙashin kanku akan duk wani lamari da ya sha muku kai kuma lambobin da za ku kira su ne ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyu shida biyar biyar kada a manta sai an danna alamar kari eh, da farko kamun a jero lambobin to ga wani ne mun same shi wake kan layi kuma daga ina kake kira yana kira daga nan ibadan baban gida ne daga nan ibadan yana maku fasin algeria To menene ra'ayinka a yau Juma'a a Malam Baban Gida? ni ra'ayin da zan bayar game da wannan abu da ke faruwa a Afirka. Eh. Ya kamata mu yi tsoron Allah su duka gina mana ƙasanmu nan Najeriya domin mu daina fita zuwa ƙasar waje. Hmm. Na gode daga nan daga baban gida labaran mazaunin Ibadan ya an To mun gode sosai Malam Baban Gida. yanzu kuma sai jihar bauchi wake kan layi um, sunana ayuba garba imam daga kafin madaki a jihar bauchi to ayuba me ke ci maka tuwa kwarya to na dai na yau na ina kira ne wa ministan kodugo na najeriya kristin gigi ga eh. allah muna so ya zauna da mutanen kodugo akan maganan karin albashi a kasar nan lallai kasar nan yana da yana da kyau a tsara albashi wa ma'aikatan gwamnati duba da yadda gwamnati ta yi alkawari mm. muna so ya zauna da su kuma a samu a tsara wannan albashi din na gode mai magana ayuba garba imam to mun gode sosai malam ayuba yanzu kuma sai jihar sokoto wake kan layi wake kan layi to masu saurare har yanzu dai layin mu a buɗe yake kuma lambobin da za a kira su ne ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To ke kan layi mun samu wani daga ina kake kira? Daga Bauchi, Najeriya, daga da sokar gaman Bauchi State, nigeria. To yaya sunan malamin? Sunana Malam Rabiu Aliyu malamin a daga To Malam Rabiu menene ra'ayinka a yau? ra'ayina ne ni abin da yake ba mu tsoro a ƙasar nan yanzu maganar kidnappers din nan ne ya daga mana hankali daga daga ta mu baka isa ka shiga Abuja kowane sai a tare ka hanya saukar da kai kawai hmm. to kaga wannan abin da ya sa mu gaba ɗaya mun tsorata a ƙasar nan muna da gwamnati da sake ɗaukan wani fararen matakan da za ta ɗauka kan al'amarin mun gode sosai Malam Rabiu yanzu kuma bari mu nufi jihar Nasarawa. To, wake kan layi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa ke kan layi. Ni ne naku tsohon majin kungiyar mahauta na lafiyar local government Nasarawa State Nigeria Alhaji Nuhu na Maru. To Alhaji Nuhu yau menene ra'ayinka? Ra'ayina shine zan yi tsokaci ne akan wannan abubuwan da yake faruwa a Afirka ta kudu. Eh. suna kyamar baki fiye da kima abubuwan da suke ma 'yan najeriya ina so mahukunta don allah don annabi su dauki abin ka tsauran mataki a kan south africa saboda ba ƙasa guda ɗaya wannan afirka namu wadda za ta tsole ma Najeriya ido ta zauna tana kallon ta haka. Mm. Sun yi ya kai so uku ko so hudu mm. ya kamata a ɗauki mataki. Saboda mutum ba dabba ba, ko dabba ne ana kiyayewa. to kamar wani irin ah, mataki kake gani gwamnati ya kamata ta dauka mataki kenan a dauka na diplomasiya in zai yiwu in ba zai yiwu ba ai ba dole ne sai an yi hurɗa da su ba tun daga kasashen duniya suna nan suna waso son mu mu yan gata ne a duniya yi to mun gode sosai alhaji to masu raro masu raro yanzu kuma bari mu koma jihar kaduna wake kan layi To hajja barka da lasariya. Barkan mu dai. Sunana Mursala ne ina kiran ku daga garin Rigasa Kaduna tarayyar Najeriya. To menene ra'ayinka? To hajja ra'ayina shine akan hari da 'yan South Africa suke kawo ma 'yan Najeriya ko kuma 'yan Afirka gaba daya. Mm. A za mu kira ne ga a ce gwamnatin mu da mu wannan ya fara nuna musu. Ita Najeriya kin san an dade ana cewa ƙasa ne ba ta faɗa ba ta yaƙi. to duk hakurin ka fa dole akwai da za su rera maka hankali su ne ka karamar kasa ya kamata sojojin mu fa su mike tse maganan boko haram wannan wasa ne gaskiya tunda har irin afirka Africa su takalan mu har shugaban kasarsu su ko kuma mai magana da yawun yan sandan su ya kare mm. cewa ai saboda baki sun zo sun sun mame musu harkar kasuwanci ya mu mun ce su zama kima zaune ne dan Najeriya hazaƙaƙƙe ne mai tashi ne mai manaji da karfin shi da da komai nashi su kuma har da yan sandan su suna kallo suna dariya ana kashe mutane ana kone kone to gaskiya kamata a ce mu shugabanni musamman sojoji su dinga atisaye don kowace kasafa fa ta san cewa muna da karfin soja kuma duk wanda zai taba ta za mu iya mu bi shi duk inda yake mu kare mutuncin mu da fatan za ku tashi lafiya mun gode sosai malam burtala yanzu kuma bari mu koma jihar taraba wake kan layi sunana alhaji ban ji ka sosai ba kace sunanka daga Taraba ne sunana Alhaji Sa'idu Wanzani daga Ibi. To Alhaji Sa'idu menene ka yau? Kokanci na shine mu nan garin kusan shekara hudu kenan ba mu da yan bautan kasa. Mun ne da dalilin wannan garin nan mun sani ba. Mutaden nan da aka yi Ibi yan bautan kasa ne suka zo suka yi mana Ibi. Eh. Amma tun daga har yanzu a wani dalilin da muka dalilin da aka nawo mu. Mm. kuma sannan wurare da yawa ana irin abubuwan nan ba hana su ba sai mu da kawai shekara wajen hudu mm. saboda ni tsokaci ne to Allah ubangiji ya kyauta amma mun gode Alhaji Sa'idu yanzu kuma mun samu wani akan layi daga jihar Kaduna wake magana a wanda ke magana Usman tanimu mai rediyo da TV babban dodo Zaria tare Nigeria to bismillah malam tanimu yau ra'ayi ne na kanka to alhamdulillah game da abubuwan da kafafen watsa labarai da jaridu suke yawan batu a bisa kanshi kamar rigimar nan na afirka ta kudu mm. to ni shawara na a nan wurin ga najeriya mm. a duba domin ita najeriya uwa ne ma ba da mama a tarayyar najeriya da duniya ta sani a nan afirka mu ne babba mm. to ka ai saurin yanke hudun da a zauna a bisa kan kujera a sulhunta wannan al'amari sannan kuma a yi musu haraji su biya diyoyin wannan banna da suka yi maimakon a ce a'a an jaye jakadan mu su ma sun jaye jakadan su an zama al'amura domin idan najeriya ta fita harkan hmm. gaba daya afirka zai girgiza gaba ke daya a mm. maslaha a bisa kai a nuna rashin kyautawansu a mm. tattauna magana na a bisa kan kujerar shawara mm. to babban shawarar da ke bada kenan kan najeriya ta saurin fushi gaba ke daya amma abin da afirka ta gudu waɗannan mutane na su kai ba su kyauta ba in sun waiwaye a dan tafiya wani irin gudunmuwa ne ba a bada ba lokacin da turawan mulkin mallaka suka danne su suka ta haɗincin su muka tsaye sai da muka kwato su ya kamata su da wani al'amari wassalamu alaikum na gode usman mu mai rediyo kibi gwando zaria to mun gode malam usman masu har yanzu dai kofar mu a buɗe take za ku iya kira ku bayyana ra'ayinku to gashi mun samu wani daga jihar adamawa wake kan layi eh, kuna tare da bello abba wanda aka fi da babarai daga albana bana local government to menene ra'ayin ka yau ra'ayina na gaishe ku ban taba kama ku ba yau ne nake labarin gwada na gaishe ku na gode sosai to mu ma mun gode sosai to da wannan kira kuma ba mu rufe layukan namu sai kuma wani makon idan allah ya kai mu masu saurare yanzu kuma lokacinmu na cewa karfe biyar saura minti uku ga shirinmu na gaba. wasanni a takaice. kulab din kwallon kafan matan kasar jamhuriyar kamaru sun samu tikitin halartar gasan olympic na shekarar 2020 bayan sun gwabza kundinsu da kulab din kasar habasha a birnin yawunde anda suka yi cancaras ba wanda ya jefa wa takwararsa ko kwallo guda a ragarsa ko da yake kasar jamhuriyar kamaru da kyar ta kai labari a gaban 'yan matan kasar habasha sai kuma gasar cin kofin kwallon kafa na nahiyar afirka na 'yan kasa da shekaru 23 har yanzu mai horas da 'yan wasa Rigo ya ce yana ci gaba da tantance 'yan wasanni a yayin da suke shirin gwabzawa da kasar Tunisia a 'yan makonnin nan. hukumar kwallon kafa ta kasar jamhuriyar kamaru kafut suna takun saka tsakanin su da shugaban gudanarwa na laligan kasar mr pierre semenge wajen ganin yana bukata a fitar masa da kudade wanda za su fara gudanar da gasar laliga ta kasar jamhuriyar kamaru amma shugaban hukumar kwallon kafa ta kasar saidu bambanjoya ya ce ba zai fitar da kosisin kobo ba har sai dai kwamitin da ya nada sun gama binciken su domin kar yi kitson da kwarkwata muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru masu saurare mun ɗau gangara amma kafin mu karkara shirin ga takaitattun labaran. To a takaice rawar mugaba tsohon shugaban kasar Zimbabwe ya rasu Emerson Mnangagwa shugaban kasar mai ci yanzu ne ya sanar da rasuwar magabacinsa a sakon Twitter. Mugabe wanda ya rasu yana da shekaru 95 a duniya ya shugabanci Zimbabwe na tsawon shekaru 37 daga shekara ta da 1980 lokacin da kasar ta samu 'yancin kai daga Birtaniya. Kasar Afirka ta kudu ta fara tantance barnar tashin hankalin kin jinin bakin haure na wannan makon da ya janyo wanda a cewar hukumomin rikicin ya halaka mutum goma kana wasu da dama sun jikkata. ya kuma jefa ƙasar cikin tsoro ta ɓarewar harkokin kasuwanci haka zalika ya kuma yi illa ga dangantakar ƙasar da wasu ƙasashen afirka baki ɗaya kasuwannin hannun jarin amurka da na china sun cira baya-bayan nan akan labarin cewa gwamnatocin biyu wato sun amince da kuma kan teburin tattaunawa a farkon watan gobe To masu sauraro a nan zamu ja labulan shirin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin namu da wani sabon shirin ciki har da a bari ya huce wanda Grace Alheri Abdu take gabatarwa. A duk wani lokaci kuke da a duk lokacin da kuke da bukata za ku iya ci gaba da sauraron shirye-shiryenmu a wayoyinku na salula a dandalin voa.com ko kuma muhawara a shafukanmu na facebook da kuma twitter. yanzu a madadin sarfilu hashin gumal da ya taya ni gabatar da shirin da joe brown da ya hada kuma ya bada umarni da injiniyanmu na yau ni aisha mu'azu ne ke cewa ku kwana lafiya